لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna farawa da ƙara jaddada godiyarmu ga allah tabaraka wa ta'ala wanda ya faɗa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta asabar ashirin ga watan tara watan ramadan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina yau shekara 1445 wanda yau din ita ce ranar 30 ga watan uku shekara ta 2024 allah ta wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja domin ci gaba da tafsirin alkur'ani na wannan shekara da yake gudana a wannan masallaci idan 'yan uwa ba mance ba har yanzu muna nan a cikin suratu ali imran mun tsaya ne aya ta hamsin da ɗaya a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi aya ta hamsin da biyu falamma a hassa isa min humul kufra بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم Allah tabaraka wa bayan ya ba mu labarin yadda aka haifi annabi Isa da yadda haihuwarsa ta zo da ƙalubale daga waɗanda suke gasa to daga bisani Allah ta'ala ya gaya mana wasu darajoji na shi annabi Isa Allah ta'ala ya sanar da shi littafi da attaura da injila ya masa baiwa wanda ya gagari likitocin zamaninsa waɗanda suke taƙaba da ilimin likitanci shi kuma sai Allah ya bashi abin da yake mu'ujiza sama da ilimin likitanci domin ilimin likitanci za a ga ga iya inda ya tsaya daga nan sai dai ya sallama ita ko mu'ujiza abu ce wadda take gudana take wanzuwa da amincewa ubangiji idan wani annabi ya zo <clears throat> yana yin wata mu'ujiza ba shi yake mu'ujizar ba Allah ne yake yi ta hannunsa ana ganewa Allah tabaraka wata'ala shi yake wato zartar da wannan mu'jiza ta hannun wannan manzon da ya aiko saboda wannan mu'jiza ta taimaka wajen mabiya su fahimci saƙon wannan manzo me ya zo da shi wani alheri ya kawo musu me yake son nuna musu? to annabi isa ya yi iya bakin ƙoƙarinsa idan suna takama suna da ilimin likitanci ya gwada musu cewa yana iya tada matacci yana iya mulmula tsuntsu na ƙasa nan da nan ya tashi ya kama yawo ya nuna musu yadda zai iya warkar da makahu yadda zai iya warkar da mai kuturta haka dai duk ya kawo musu waɗannan mu'jiza to a lokacin da aka zo wannan gaba wanda Allah ya sa zai gane zai gane wanda Allah bai sa zai gane ba ba zai gane ba kuma wannan yana daga cikin abin da za ka fahimta matukar kana ƙoƙarin nuna wa mutane gaskiya a addinance ne a siyasance ne a rayuwa ne za ka yi ta kiran mutane zuwa ga wani abu muhimmi amma sai ka ga su gane ba ka yi ka yi ga su gane ba ka yi iya ƙoƙarinka su kasa ganewa to wannan shine sunnar rayuwa idan za ka zo da wani abu mai kyau wasu za su karɓa wasu ba za su karɓa ba a masallaci ne a makaranta ce a unguwa ne ko ina za ka zo da wani abu wanda kake so ka kawo shi a matsayin gabatar da wani alheri ga al'umma sai wani ya karba sai wani ya ture kar ka ɗauka in ka zo da wani abu kowa zai karba wanda ya fi kowa shan wahala a wa'azi ko kuma a halin rayuwa ma shine wanda yake tunanin in ya zo da wani abu kowa zai karba kowa zai yarda idan Allah ta'ala ya aiko manzo mursali manzan kuma cikin ulul azmi minar rusuli wannan manzo ya zo da duk abin da zai iya zuwa da shi na ƙarshen mu'ujiza yau dai ba abin da ya fi a ce an tada matacci mutumin da ya mutu kwanaki ko shekaru a je a tsaya kabarinsa a ce ya tashi kuma ya tashi a kaga in dai za ka gane Allah na aiki to anan za ka gane amma duk da haka wasu ba su miƙa wuya ba wasu ba su yadda ba wasu ba su sallama ba to wannan ita ce sunnar wa'azi kuma ita ce sunnar rayuwa ko a gidanka ka zo da wani abu sai wani ya ma gardama ko ba yadda ka iya in ka tsaya ka ce kowa sai ya bi abin da kake so to daga lokacin ka cusa kanka cikin fitina idan malami ne kai mai wa'azi ka ɗauka duk abin da ka faɗa sai an yadda daga lokacin ka ɗora kanka rigima ka faɗa abin da ka san shi ne addini ka tashi ka bada wuri ka raɓa wannan abu ne na Allah in ya so ya sa wa bawa zuciya ya karɓa in kuma bai so ba to ba zai saka mishi ba domin shirya ta Allah ce annabi isa ya gama nashi ya isar da saƙon Allah falamma ahassa isa humul kufra a lokacin da annabi isa ya ga alamun kafurci, da butulci da bijirewa a tare da waɗannan mutane ƙala sai ya ce man ansari ilallah wa zai dafa mani izuwa ga aikin Allah wa zai taimake ni aikin nan ban iyawa ni kadai sai na samu mataimaka su waye za su ba da kansu a yi addini ana ganewa yawwa kaga wannan ai karatu ne ga ustazai bai ka ɗauka kai kaɗe za ka tafiyar da masallaci baka isa ba zai buwaye ka ba ka iya tafiyar da makaranta kai kaɗai sai ta buwaye ka ba ka iya tafiyar da wata ƙungiya ta wa'azi kai kaɗai sai ta buwaye ka kana buƙatar kowa inda zai ba da lokacinsa ana ganewa na san ƙungiyoyi da yawa da suke tafiya da yawa 'yan boko ne a ciki ba su ake gani ba alas sadara idan aka je wajen wa'azin da ainihin gudanarwa ba a ganin su amma su ne backbone kuke jago ƙashin bayan tafiya idan kuɗi ake nema idan ilimi ake nema in wani wuri za a shiga in me za a yi kaga sun kawo me tasu gudunmuwa akwai inda kai ko tsaye da kai aka yi baka iya magana kana ustazu saboda kowa da wurinsa wai mai dogon baki ya sha ruwan tulu ya ce me kowa da wurinsa akwai abin da ba zan iya yi ba ina neman wani ya tsaya a wurin ya yi ana gane wannan wani ya tsaya abin ya yiwu har kullum nakan buga mana irin wannan misalai aka zo irin wannan munasaba ɗazun nan kusan daga nan na taho eh, mutanen unguwa mun kai ziyara ga wannan bawan Allah da ya gina mana masallacin juma'a sanato dr aliyu abdullahi sabi wanda shi ne aikin masallaci kuma aka gina masallacin juma'a yanzu misali idan ni kake so in gina masallacin juma'a hakila ba za a yi juma'a ba a dai yanzu <clears throat> san ko nan gaba ba ina cikin manyan masu kuɗi eh, ko ba haka ba tunda al'amari ne na Allah amma yanzu dai ban da su idan ka ga miliyoyin da aka narka da irin kuɗin da aka zuba sai dai mu ce Allah ya saka da alkhairi amma an wa musulunci cibiya don wuri ya tashi daga masallaci kadai ya zama islamic center tunda ta zama cibiya ta harkokin musulunci ana gane wannan so akwai aikin da wani abun a ce ana son a bada approval za a fara gini za a bada approval to yaushe za a bada shi ai malam kafin ka ce wani abu ko an ci gaba da gini wasu Allah ya ba su dama magana kawai za su yi komai ba zai tsaya ba ana gane wannan amma kila in ni da kai ne ba za mu kai can ba kenan yada addini kai ko me kake na rayuwa kana neman wanda za su dafa maka don aikin yayu kun fahimci saƙon annabi isa ya gama wa'azin da zai kuma ya kai ƙololuwa wurin ba da hujja don ba hujjar da ta kai a ta da matace a warkar da mara lafiya duk an yi amma mutanen na suka kangare da ya lura cewa ga alamun kangara alamu sun bayyana na kafircin waɗannan mutane nan take sai ce man ansari ilallah wa zai taimaka mani ya dafa mani a isar da saƙon Allah ko zan samu waɗanda za su shigo wannan aikin mu raba aiki na yaran naku division of labor ko mu raba aiki ku ku rike can ni in rike nan wannan ya rike nan don aikin ya yiwu kala man ansari ilallah waye zai taimaka mana a yi aikin Allah nan take kalal hawari yuna nahnu ansarullah sai hawariyawa suka ce mu mun karba wannan tayi ka mun karbe shi nahanu ansarullah mu ne mataimakan Allah za mu taimaki addinin Allah wurin gani ya yadu eh don haka mun karba amanna billahi kuma ka sani kafin mu fara aikin mu ba ma cikin waɗanda suka bijire mu mun yi imani da Allah mun yadda Allah gaskiya ne mun yadda Allah shi ya aiko ka mun yadda kai manzan Allah ne la ilaha illallah isa rasulullah mun yadda kai manzan Allah ne don haka amanna billahi mun yi imani da Allah washhada bi anna muslimun kuma ka shaida mu musulmai ne kenan wannan ya nuna annabi Isa wane ne musulmi ne wayanda suka shiga addinin sa da la ilaha illallah Isa rasulullah menene su musulmai ne daga baya ne aka samu christianity kalmar christianity ta zo kalma ce ta zagi wayanda suke zagin su kamar yahudawa suke zagin su ga kiristoci sun zo christians sai sunan ya bi su amma asalin sunan baya ciki da haka da an ce mutanen annabi isa ba ana magana kirista ba a'a ana magana musulmai domin musulmai su ne mutanen annabi isa shi annabi isa musulmi ne mabiyansa ma musulmai ne addinin da ya yi musulunci abin da ya karantar musulunci abin da ya kira a kai musulunci almajiransa sun yada musulunci waɗannan na yanzu mutanen paul ne paul wanda ya zo shekara 60 bayan mutuwa annabi isa bayan abin nan after the departure of uh, jesus 60 years shekara 60 sai aka haifi paul ko nan ya kama magana in ya faɗo wani abu to me ya sani eh kamar yanzu in ce muku lokacin saddauna an yi kaza da ka kalle ni sai ka ce kai saddauna kake magana eh, ko ba ka ba ba abin da zaka iya faɗa dan baka nan wani yana ce mu lokacin shagaruwa ka zaba na ce wanda ya ci saboda in ne dogon bayani zai gano ni wa ka zaba na ce wanda ya ci shikenan kawai yawwa to wa ka zaba wanda ya ci to me zaka ce in kai dogon bayani za a gane ka sai a ce kai ashe ma dai duka eh, me ake cewa barazana ce yake mana eh, ko ba haka ba akwai waɗanda an yi a gabansu to shi paul ba a yi a gaban shi ba paul baya na bayan shekara 60 aka haifai ya zama ya girma shekara kusan 20 ko 30 ya fara maganganu kan annabi isa yana ta ƙarya shi wannan paul almost eh, abin nan nawa shi paul ne ya kawo su book of kaza irin su book of matthew book, almost 27 books introduced by paul shi ya kawo su maganganu ne wanda shi jesus din bai san su ba shi paul din ya kawo su da rana tsaka shi yasa ka san abin da mutane suke a kai su karan kansu za a ga abin ya rude masu shi yasa ka samu bible daban-daban yadda yake daban ya saba number abin number of verses ya saba number of chapters ya saba sannan ya saba wajen su kansu verses din abinda aka ce nan ba shi aka ce a can ba kuma da san bible bible bible amma qur'ani ba duk inda zaka shiga a duniya in ka je turkiya shine dai in ka je misira shi ne dai zagaya ingila wannan ne je ka amerika shi din ne tafi saudiya shi din ne ko da ƙur'ani rubutun hannu malam kai ka san wanda ya zauna ya rubuta qur'ani da hannu kai ka san ba jahili bane mutum ya zauna ya rubuto Alƙur'ani da hannunsa a bisa allo bisa allo ya rubuta qur'ani akan allo in ka kalli rubutun nan kamar injin ya buga kai ka san ba jahili bane in ana neman mai karatu na gaske wannan ne mai karatu na gaske waɗannan da kake gani alarmomin nan da ƙur'ani ya zauna masu wallahi su ne Allah ya kiyaye ƙur'ani dalilin su masana ƙur'ani ne na gaske na gaske yawa mu kawai abin da ba goyon baya shine bara kuma har kullum mu fahimtar mu kenan ana ganewa ba za mu taɓa goyon bayan bara ba saboda abin da ke cikinta na ƙasƙanci da wulaƙanci musamman ga mai addini musamman ga mai addini ana son a ga mai addini fes fes bai da ko kwabo fa amma a gan shi fes fes zo yi zaune idan an bashi ya karba in ba a bashi ba ya haƙura haka ake son mai addini mutane da dama daga nesa game da masu karantar da addini hangen kitse suke wa rogo yan san wannan hausa hangen kitse suke wa rogo yauwa to kun ga fassara daga ciyaman zato ne ake yi ana ganewa yauwa a ga malamai da limamai sun sha manyan riguna kila bai da na ce fanan yau riga ce kawai ya zubo ta <laughs> ya sallaci shi yasa Allah ya faɗe su cikin Qur'ani sai lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah lil ya ce wannan wasu mutane ne Allah ya faɗa ya ce lil fuƙara illazina usiru fi sabilillah dangane da wasu talakawa allazina usiru fi sabilillah waɗanda aka killace su aka tsare su domin aikin Allah wannan liman ne kuna son shi da asuba kuna son shi da azhar kuna son shi da la'asar kuna son shi da magariba kuna son shi da isha'i sallan nan kuma sai da karatu sallan nan sai da nazari qur'anin nan sai ana bin shi in ba haka bai tafiya shi haka annabi ya faɗa kenan yana buƙatar lokaci cikakke duk kun amshe lokacinsa bai da lokacin kama shago bai da lokacin zuwa ofis ana ganewa ni har gobe da an ce min ga liman kuma yana zuwa ofis na dai san kawai ba dai ya zauna ya bada addini ba a'a bai iyawa har kullum na sha faɗin wannan kuma su masu yin haka mun sha gaya musu ka dai zauna masallacin ka mai da shi majan ilimi to sai ka haƙura da wani abu ka je can inda ka tare ka tare ka ba wasu su tara nan wurin don baka e eh, bai yiwa ce sai ranar juma'a mutum ya rugo da gudu daga ofis ko daga shago ya zo yi wanka a hanya ba abin ba zai ba ba ba zai yiwu ba ana son liman a saune ya tsaya ya bada aiki to kuma aikin ladan idan bai fi na liman ba to bai gaza aikin liman ba ana ganewa domin kila limai na ce yana bacci ladan ya zo da asuba ya kira sallah ko ba haka bane tun uku da rabi ko hudu ashe kaga shi ma lokacin sa aka amshi irin waɗannan mutanen da malaman addini da muke gani yanzu misali ka ɗauki shek kabiru haruna gombe da shek abdullahi balalau wallahi ni har tausayi suke bani yau sun tafi gari kaza gobe wuri kaza an gayyace su wa'azi suna jibu kullum aikin kenan wa'azi ina kuka fito wa'azi ina za ku wa'azi akwai irin waɗannan malaman da na sani da yawa duk inda suke kullum cikin wa'azi suke suna yawon wa'azi da karantarwa wasu lokuta sai su daɗe ma ba su je gida wurin iyalansu ba akwai malamai da yawa akwai wanda aka kai su ƙauyuka suna karantarwa uhusiru fi sabilillah an tsare su don yin wani aiki na Allah Allah da kansa ya yace la yastati'una darban fil ardi ba sa iya tashi su je nema a bayan ƙasa lokacin ne babu don mutane sun cinye masu lokaci da haka la yastati'una darban fil ardi ba sa iya yawatawa a ban ƙasa don su samu sai ya ce yahsibuhumul jahilu aganiya wanda bai san su ba bai san yanayin su ba yana musu zaton wadata yana musu zaton me zaton wadata ya gan su fes kasan wani malami akwai guga tsohuwar riga ya wanke ya sa staci ya goge ta ta kyalli ya kai hula wajen bare barin can ta ta kyalli sai ka ɗauka wadace ki ana ganewa da yawa wani sai kana kusa da shi sai ka san halin da yake ciki akwai abin da ya faru muna zaune da wani limami kuma limami babban masallaci in ka ga girman masallacin shi zaka ce bai iya kwana da yunwa to amma girman masallacin ne baya da cikakkiyar kula bai da cikakken ƙoshi da kula da rayuwa sai aka samu wata 'yar siyasa sai ta aiko wa limamai a nan abuja da wani ɗan ƙaramin buhu da hotonta a raba wa limamai sadakan shinkafa to shinkafa ba za ta ishe su ba sai aka ce menene first come first serve ne ko menene yawwa aka yi wannan tsarin wanda ya zo rabansa ne wanda bai zo da wuri ba taron da limamai suke yi to shi kenan ya haƙura shinkafa sai da na auna ta mudu uku ce wani ɗan tsurudin buhu mudu uku mudu uku uku kuma da hoton duk wanda ya ɗauka liman na tafiya da shinkafa mudu uku ga hoton 'yan siyasa a jiki an taimaki liman da shinkafa muna kusa da shi tunda ni na kusa da ni ne sai ya buɗe baki yake ce mun kaga wannan shinkafa da ka gani to dalilinta ta yau za a ci abinci a gidana limami a abuja ba muna magana limaminmu na ƙauye ba wanda wannan in ka tashi bayani fa haddith wala haraj ce dalilin wannan shinkafa yau za a ci abinci a gidana kuma babban limami ne na zo garin nan na tadda shi limamin juma'a ne na yi karance-karance a masallacinsa akwai buƙatar mu kalli aikin da mu mun cinye lokacin mutum aikin da yake yi wato da kaji an ce malamai magada annabawa gaskiya ne aikin annabawan ne suke yi kuma in ba a samu wanda ya tsaya ba to sai a samu aiki akwai masallatan da na sani a garin nan sallah biyar liman biyar wanda ya bada asuba daban wanda ya bada azahar daban wanda ya bada al'asar daban wanda zai bada magariba daban mai isha'i ma canza a dan tsunto shi saboda babu zaunanni don wanda ya zauna zai wahala nakan ba mutane misali an yi lokacin da na zauna daga ni sai matata sai ɗana ɗaya tak sai rana ta fito har ta faɗi ban karya ba kuma ce ma wani ban kuma ina yau cikin manyan mutane wa'anda cikin GRA masallacin yake da zaran ba a ga liman ba ina liman ina liman haka a zo hajjudi in take tarawihi in take ta hajjudi. haka za a yi in ba a ganka ba da yadda kake za a nemo ka haka ɗalibai muna karanta da ɗalibai suna ba mu aikin rabon zakka sai a baka zakka ce ga naira dubu ɗari biyar ka raba mabukata jiya ne ina jin ko wa shekaran ne aka kawo shinkafa buhu biyar aka ce raba mutane shinkafa buhu biyar raba mutane wato abin da suke kallo na a matsayin wanda bai bukatar shinkafa e gaskiya ne eh, wannan ina faɗa muku waƙi'i ne saboda ina cikin system ɗin shekaru da dama aƙalla ka gane wani abu aƙalla da muke magana da ku yanzu ba a rasa kamar mutum arba'in da biyar wanda kullum sai na ba su abinci uku a rana banda waɗanda suke shigowa yanzu da za a ce wannan buhu biyar din in ce ah, to tun daga maciya cewa akai a ci gani da maciya bari in basu sai a ce ya ci amana ba haka za a faɗa ba alhali sadaka ka bayar waɗanda suka ci su mai suka ci sadaka ce suka ci a ce ai ya ci amana to irin waɗannan da an ce je ka raba ka take ka jure ka haƙura sai ka je ka raba ɗin ba tun da dai baka mutu shekaran jiya ba ka ƙetaro jiya da ranka aka zo yau kana da rai to lalle alamu na gwada za ka yi gobe ko ba haka ba sai a taba haka eh al'umma ce ya humul jahilu agniya wanda bai sani ba yana musu kallon mawadata ne yana musu kallon suna da shi ai an gane wannan ku lura ana ba malamai kyautan motan miliyan sha biyar yanzu duk malamin da ka ɗau motan miliyan sha biyar ka bashi kyauta ba ka haɗa shi da komi ba to ka taimake shi kuma ka haɗa shi da wata fitina domin masu ɗan bashi dubu biyar za su daina ko ba gane ba ah sun ga yana hawa mota in ya sai da mota ce mun bashi mota mai kyau ya siyar in ya zauna kila bai iya gyara ta kila baka haɗa mai da kuɗin mai ba ba kuɗin sabis akwai motar da za a ba malami bai iya maintaining ɗinta kyauta aka bashi mota ma bai maintenance ya fi karfinsa wani zai ga cewa bari ya mutunta malami sai ya ɗauko gingime miyan mota ya bashi wani kuma in ya tashi tausayinsa sai ya siyo manya-manyan shaddodi na masu kuɗi irin na 'yan boko sosai sai ya siyo sai ba malami a ɗinka wa malami ya sa suna ƙyalli suna sheƙi wanda suka ga wannan riga jikin malami sun san kuɗinta ikon Allah yanzu malam irin wanda yake sawa a to malam ya wuce wurin ana fahimta sai a ce malam ya wuce wurin wallahi bai wuce ba ku bincika <laughs> tsammani kuke ya wuce amma bai wuce wurin ba da ake la'akari da shi a wurin taimakon mai da'awa ana la'akari da source of income ɗinsa me yake sayarwa a ina yake aiki ina ne hanyar samunsa wani kamfani kudan mai kamfanin fiye wata ku danka mai ku ce malam wannan ka rika cefa ku samu katon kamfanin fiye wata kuma yi sai ku ce ka rika cefa sai kila ka ce malam ya wuce wurin tunda yana da kamfanin mai ruwan sha amma yadda ake zato to zaton wuta ake a makera sai a je can a same ta ne tsammani ake cewa waɗannan masu ƙarfi ne amma sha'anin ba haka yake ba daga wanda ake basu kyautar mota sai wanda ake ɗaukar kyautar riga a basu to ko ita riga wato barazana ce haka mota wata sutura ce idan mutum shiga cikin mota ya zaune in ma bai karya ba ka sani kai da ina ka gan shi a mota to don haka ladanai limamai masu da'awa da ire-iren waɗannan idan ka ji na wani sai ka ce to alhamdulillah na ɗan ɗara wannan wannan fa kawai fatan an kawo wannan abincin an raba yake cewa wannan abincin ya da haka dai ya bari kawai yau ta wuce dubararsa ta ƙare duk tunanin shi ya kare to amma yanzu dalilin wannan yau za a yi abinci a gidansa da za a buɗe kofa a tambayi sauran kila ba shi kaɗai ba ne an gane karatun kila ba shi kaɗai ba ne so tsari mu a nan najeriya da yake gwamnati ba ruwanta da addini misali a saudiya ce maka malami ya jigata haka ba malami addini ne kai ko me yake koyarwa ana ganewa a ce ya ta haka bai yiwa saboda hasali wato mutum ne da yake da aikin yi an ɗauke shi mutum su muma muna roƙon Allah ya kai mu lokacin da gwamnati za ta ɗauki addini da mahimmanci yadda ake zuba kuɗi a wasu wurare za a ɗau biliyoyin kuɗi a tura national orientation agency ana so a wayar da mutane a kan katin ɗan ƙasa ana so a wayar da mutane a kan kaza to ƙarshe ba su iya wayar da mutanen duk da suna da gidan talabishin duk da suna da gidan rediyo duk da suna da kaza ba su iya wayar da mutane sai sun dawo mimbari sai ka gansu da ɗan fayil a hannu sun zo majalisar limamai to muna so da Allah a taimake mu aiwa jama'a bayani domin ku ne malamai ku kuke da jama'a kaga inda gaskiya ne yadda zaka kai miliyan kaza gidan rediyo a tallata maka hajarka sai ka dunkulo irin wannan ka zo da shi ai kudin kasa ne ko ba haka ba ya aka kai ka cancance su ni ban cancanta ba ta yaya to in banda dai shi addini mimbari an ce na manzan Allah ne ba a karɓar kuɗi don a yi wani aiki amma kuma taimakawa malamai shi yasa gwamnati lokacin da gwamnati ta ɗauki addini ta tsoma a primary school ta tsoma a secondary school za ta rage criminality by almost 90% saboda yara za su taso da imani da tsoron Allah ana ganewa domin an cusa musu imani da tsoron Allah amma lokacin da ake ziga gwamnati ku yi nesa da addini ba ruwanku da addini addini kaza ne addini ba matsala ne ba mafi yawan abin da ya gagara addini ke warware shi idan mutane ana ganin za su yi tawaye sai a zo a samu limamai a ce gobe da Allah ana so a kwantar da hankalin mutane kuma wajibinsu ne ko ba ku zo ba su yi aikin malami ne mai da'awa idan ya ga abu zai ɓaci ƙoƙarin gyarawa kai ya taimaka wajen sa. wannan aikinsa ne amma in kunne musu yi haka ƙarin kwalliya ne to amma matsalar guda ce in aka tashi budget sai a yi budget ba su ko muna ganewa hatta masallatai da coci-coci ya kamata gwamnati ta ɗauke su wuraren da suke taimaka mata a tsaro da gyara al'umma ta rika aika musu wani abu duk bayan wata-wata don su ci gaba da gudanar da ayyukansu a ce kowane masallaci gwamnati na turo masa wani abu wanda za a tafiyar da shi domin rawar da suke takawa wurin gyaran al'umma yanzu jama'ar da suka taru a nan wurin mutum nawa ya kashe kuɗin mota ya zo eh? mutum nawa ya kashe kuɗin mai abu nawa mutum ya kashe ya zo idan ba imani da yarda da abin da ake ba zai zo ana fahimta abin so aiki ne collective effort ne gyaran ƙasa magana ka ce eh, gwamnati kana kallon soja ko kana kallon ɗan sanda ko kana kallon wani jami'in tsaro a matsayin abokin faɗanka ba faɗa kuke ba kuna aiki ne tare manufarka ne ƙasa ta zauna lafiya al'umma su ci gaba arziki ya yalwatu mutane halinsu ya kyautatu to shi ma abin da aikin da yake yi kenan ko ba haka ba shi ne abin da yake so aiki ɗaya kuke yi ko da kun zo ta lungu daban-daban amma aikin da kuke guda ɗaya ne so da za ku haɗa kai shi yasa da ka sauka a ƙasar saudiya kana kallon zai ah ɗan sanda da malami da suna aiki guda wannan yana kokarin gyaran masallaci yana kokarin gyaran hanya yana kokarin kaza kawai su dai a nan kasar abinda aka ɗauki malamai a irin fahimta ta wasu mutane ne kamar mala'iku wato su ba buƙatar sai sun ci abinci E, shi malam ko bai ci abinci ba za a sha kira haka na fahimci abin dan ban so munan na zato wato an ɗauke su haƙurinsu aksaru minal lazim yanda aka ba su ƙarfin haƙurin ba su kai aka ba don ba annabawa ne ba ana ganewa to sai mu gyara wannan Baka iya aiki kai kaɗai babu ko shakka sai ka nemi mataimaka in dai aikin Allah za ka yi to dole sai ka nemi wanda za su taimake ka yana da kyau ustazai kusan wannan yana da kyau malamai kusan haka waɗanda suke masu da'awa kusan wannan yanzu misali sheikh albani ya rasu ya koma ga Allah ya asasa makaranta ɗalibansa da ya karantar suke rike da makarantar idan ka je makarantar Sheikh Albani Science Academy Sheikh Albani Science Academy zaka sha mamaki in ka ga mutum bai sa ɗansa a gurin ba bai da hali ne yaro zai samu tarbiyya addini zai samu ilimin zamani na gaske malamai na gaske karatu ake bangaren boko da addini idan da bai da mataimaka ran da ya rasu aikin ba ya tsaya ba amma ya rasu aikin ya ci gaba Sheikh Ja'far ya koma ga Allah almajiransa suke ta yada karatunsa yanzu aka zaga ana sa karatunsa ko ina yau wasu mutane ke biyan kuɗi a sa karatun Sheikh Ja'far a talabishin ko a rediyo wayannan mutanen suna haɗa kai ne tare da shi a isar da saƙon Allah ya yi nashi su ma yanzu suna mai suna nasu jama'a muna fahimtar matsalar take da haka mu ɗauka aikin tare ake ba ka iya aiki ustazu da kaga ɗan boko kusa da kai kar ka ɗauka duk ɗan boko macuci ne ko duk ɗan boko ya zo ne ya rigima da kai abin in ka ɗauka haka to ba za ka ji daɗin shi ba tun farko ka riga ka muna na zato amma in ka ɗauka na samu abokin aiki sai kawai ka duba ka ga me zai iya yi sai ka bashi aiki a wani lauya ne a to masha Allah ai muna buƙatar lauya da wani aiki ya tashi na lauyanci sai ka ɗauka ka danka mai to gashi za a yi wa Allah aiki sai ka miƙa mai shi kuma zai karɓa cikin farin ciki shi ma aikinsa zai taimaki musulunci kuma yadda ka jawo shi ana aiki ya yadda cewa yanzu za ka yi aiki da shi ba ka kyamarsa kuma ka ba shi rol ma ko da zai yi a ciki to haka kowane ɓangare ba za ka iya kai kaɗai ba dole sai ka haɗa da ainihin sauran jama'a sun baka gudunmuwa to wannan exactly kamar abin da ya faru da shi annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce man ansari ilallah qala alhawariyuna nahnu ansarullah mu mun shirya kuma mu musulmai ne kuma muna cikin wannan addini duk abin da ake yi da mu ake yi to sai dai lokacin da aka samu mataimaka kuma a gefe ɗaya sai a samu masu taɗiye wani idan ya duba ya ga masallaci ana zaune lafiya da limamai da 'yan kwamiti ana ganewa ko liman da jama'an masallaci sai je ya haɗo waya a can ya haɗo waya a can sai ka ji masallaci rikici ya tashi akwai wasu aiki suke nan dole sai an zama na yaran naku kun zama very conscious conscious kuke jago kuna faɗa ke yawwa kuna kallon me ke zagayawa me ko gudanawa akwai wanda haka suke in dai aikin addini za a yi sai sun shigo da shaidana kuma ko a ina akwai su ko ina ka shiga dole sai an zama a waye ake to shine wa makaru wa makar Allah waɗannan wanda ba su so a yi addini suka zauna suka duba suka shirya makirci wa makar Allah sai Allah ta'ala ya maida musu makircinsu a kansu saboda me wallahu khairul makirin E rabbana ko to mala ce na tsallake aya bayan sun ce washhada bi anna muslimun sai suka ce rabbana su dai wa'ancan ɗaliban annabi isa haka ne suka ce ya ubangiji amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar na Alkur'ani watta ba'ana rasula kuma mun bi manzo faktubna ma shahidi a rubuta mu cikin ainihin masu masu shaidawa to shine wa makaru wa'anda ba sa son a yi wannan tafiya ta nasara sai suka kullo sharri suka shiryo sharri wa makarallahu Allah ya mai da sharrin su a kansu saboda wallahu khairul makirin Allah shine mafi alkhairin duk wanda yake mai sharri Allah shine mafi alkhairin mai maida masa sharrinsa hmm. sai Allah ya maida sharrin su akan wannan ayoyi abin da za su karanta da mu nusratul hawariyina li Isa alaihi salam taimakawa taimakawar hawariyawa ga Isa dan Maryam a wajen isar da sakon Allah ana ganewa yanda hawariyawa suka taimakawa annabi Isa suka taimake shi tallar addinin Allah shi ne falamma a hassa isa a yi lokacin da istashara minhum tasmima alal kufuri wal istimrara alal dalal a lokacin da ya ga alamu sun doge sun cije suna son lallai sai sun ci gaba da barna sai sun bijire sai sun tafi a kan bata nan take ya kira ya cewa zai taimaka mani ƙalaman ansari ilallah <clears throat> yake cewa wa zai man yatba'uni ila Allah wa zai bi ni a yi aikin Allah da aka ce wa zahiru annahu arada man ansari fi da'awati ila Allah wa zai dafa min ayi da'awa wa zai bani gudunmuwa ayi da'awa wani shi daukan nauyi yake ana ganewa hmm. shi abin da yake yi kenan abin da yake yi kenan nawa ake siyan data a sa shi wasu su karu nawa ake biya a yi ɗauka wasu nan suke wani ma ba za ka gan shi ba a fili ashe shi ne ya riƙe ma me ya riƙe maka menene kana kana kana wasa da jela ya riƙe ma kai ne ake ko me kana wasa da me da jela akwai waɗanda suke aikin wa zai taimaka mani a yi wannan aiki na da'awa a isar da saƙon Allah eh kama kana nabi sallallahu alaihi wa sallama ya kulu fi mawasimil hajj haka annabi yake lokacin aikin haji lokacin hajjin jahiliya fa kafin musulunci ya karfi idan laraba suka zo da yawa sai annabi ya zo yana wa'azi yana yada addini idan ya zo ya bayani ya bayani wasu su ce to mun ji bayananka amma ka je gobe ka dawo za mu shawara in za mu bi ka za mu bi ka in ba za mu bi ka ba idan ya wuce baffansa dan uwan mahaifinsa fa sai ya zo ya ce jama'a ku yi haƙuri ɗana ne ya taɓu ya haukace ku yi haƙuri muna nan muna nema mashi magani sai annabi ya dawo gobe da ƙwarin gwiwa da ƙwarin gwiwa yake dawowa tunda ya san ya riga ya kafa tarko kuma ya kusa ya kama yana ganin mutanen nan za su karɓi musulunci in ya zo sai ya ga wannan yana dariya wancan ma yana dariya me ya faru ya maganan mu ta jiya ya maganan imani sai su kama Allah ya ba shi lafiya a gida ɗan gida yana aiki ɗan gida yana taɗe shi ɗan gida annabi ya ce ni ba mawakaci ba ne ni ba taɓaɓɓe ba ne ku kun ji alamun magana ta ce gaskiya ne ba maganganunsa ba alamun magana taɓaɓɓe ba ne ce ni ba taɓaɓɓe ba ne ce amma ya sami tunda babanka ne ya ce ka tabu shi sa muka yadda ka tabu malamin ba Allah yana da hakuri ba ka duba annabi Muhammad mala shi sa Abu Lahab da Allah ya tsine mai to ai tsinan nan ne shi yake zuwa yana cewa dan dan uwana ne dana ne kuma hakuri ya haukace ya tabu subhanallahi wai kai ustazu so kake kai wa'azi sarin alin in ka gama wa'azi a shafe ka mahadalla mahawawala baka tabo su bane idan ka tabo yan karta to kana wucewa kana ji ana sako maka zagi in kai sa'a ba ka maka bugu ba haka gobe in ka taɓo yan lido su ma nan ka sha zagi idan ka tsallaka kan yan kwallo ba kyale ka za su yi ba malam in za ka yi wa'azi kawai ka yi da neman yadda ubangiji ana ganewa duk wanda ka taba kuma duk wanda karatu ya zo kansa a gaya mai malami ne ɗalibi ne kowane bangare a gaya masa cewa wannan abin da kake yi ba daidai ba ne ga yadda Allah ya ce ga yadda annabi ya ce in zai bi ya bi in ba zai bi ba kai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka to don haka nan Allah ta'ala yake cewa wato ga abin da suka faɗa man ansari ilallah annabi sallallahu alaihi ya kasance yana yawo mawasib wato wajen festival na aikin hajji in an taru annabi yana isar da sako yakan ce eh, man rajulin yu'wini hatta uballiga kalama rabbi ko za a samu wani balarabe mai kishi dan uwana balarabe a samu wani balarabe mai kishi ya bani mafaka ya bani ya tsaya mani ya ban mafaka in samu in isar da sakon Allah laraba suna da al'ada in wane ya daga hannu ya ce na bashi mafaka to in kana faɗa da shi da ni kake yi ana ganewa dole ma ka kyale shi ya sakata ya wala yana tambayar su wa zai ban mafaka in isar da sakon Allah fa inna quraishan qad mana'uni an uballiga kalam rabbi quraishawa sun hana ni isar da sako ko za a samu wanda zai taimake ni ko za a samu wanda zai dafa min idan manzon mu annabi muhammad bai ji cewa zai iya aikin nan shi kadai ba yana buƙatar mataimaka abokan aiki don allah ustazu wane ne ni wane ne kai da za mu iya isar da saƙon nan ba tare da an ce muke mu ba zai yiwu kenan muna buƙatar mai taimako muna buƙatar taimako annabi ya tura almajiransa gari gari gari gari da fureja ta yawa a makka annabi ya ce kai ku zo ku yi hijira ku je habasha muna da labarin wani sarki sarki na jashi ba a zalunta kowa a wurinsa in dai karkashinsa ake ba a zalunci ku je can ko kwa samu sauki nan ba na iya kare ku dukan yayi yawa ban iya kare maku kuma suka je suka nemi taimakonsa kuma ya taimake su suka kuma ci gaba da yada sako ashe dole kana buƙatar wasu abokan aiki to wannan yana daga cikin abin da za fahimta a waɗannan ayoyi to kaji don haka mutanen madina suka ainihin ba annabi mafaka suka taimake shi ƙarshe ma ya hijira ya koma wurinsa suka riƙe shi suka ba shi kariya daga duk wasu baƙaƙe ko wasu jajaye da duk wanda za su yi faɗa da shi Allah ta'ala ya ƙara musu yadda mutanen madina sun yi abin da za su iya sun ba annabi gudunmuwa sun mai abin da za su mai wa haka za isa ibn maryam to haka ma shi ma isa dan maryam in tudi lahu ta'ifatun min bani isra'ila Allah ya zaba mashi wani bangare na mutanen banu Isra'ila fa bihi wa azaruhu wa nasaruhu suka yi imani da shi suka taimake shi suka dafa masa suka bi hasken da ya zo da shi daga Allah don haka Allah ta'ala yake cewa qala al hawariyuna sai Allah yake ba mu labarin waɗannan mutanen da suka taimaki annabi Isa su ne hawariyawa suka ce nahnu ansarullah mu ne wanda za mu taimaki addinin Allah da mu za a gina tubalin musuluncin nan amanna billahi mun yi imani da Allah mun yadda da Allah ifashhada bi anna muslimun ka shaida cewa mu musulmi ne ay rabbana amana bi amanna bima anzalta ya ubangiji mun yadda mun yi imani da abin da ka saukarwa bawanka annabi Isa wattaba'ana rasula mun bi shi a matsayin jagora manzo faktubna ma ashahidin ka rubuta mu cikin ainihin masu shahada me ake nufi da hawariyawa wa sahihu magana mafi inganci annal hawariya in aka ce alhawari ana nufin annasiru annasiru mai taimako shi yake ce ma hawari ana ganewa hawari mai taimako wanda yake baka tsaro yawa kaman za isa kaman ka ce wani bodyguard wanda zai tsaya maka idan jifa aka kawo maka zai tsaya ta sami shi an gane wannan to shi ake cewa hawariyun to sai Allah ta'ala yake ba mu labarin yadda su wa'annan hawariyawa suka yi fanta daba haka dai ya zo cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana na daban nas yawmal ahzab ranan fadan ahzab fadan da aka yi wa annabi taron dangi larabawa yahudawa gatsafana ƙureshu aka yi wa annabi gaba da baya kawai na aka kewaye madina to a lokacin fanta daba zubair annabi sai ya zaɓi eh, a zubair ya thumma fanta daba zubair aka sake zuwa dai a yi zaɓe ya sake zaɓen zubairu sai da ya zaɓe shi sau uku wanda ake ce mai shi zubairu ibn al'awwa hmm. awwa zubair ibn al'awwa shi kuma sun ce safiya ta haife shi yayar mahaifin manzan Allah ita haifi a zubair shi kuma zubairu wani matashi ne mai bala'in karfi. malaman tarihi suka ce ba su taɓa haɗa ƙashi da wani ɗan da mace ta haifa ba face sai zubairu ɗan awam ya karya shi hmm. yauwa mai kashi ɗaya ke ko haka yake a Zubairu ibn al-awwam wani karfafaffen matashi ne sai annabi ya zaɓo shi a matsayin wanda yake buƙatansa kusa da shi idan aka samu wani ɗan tarnaki to zai ɗan tunkare shi kafin shi mai gida ya shigo da kansa ana ganewa yauwa duk yadda ya kai da jarunta bai kai annabi muhammadu ba shi yasa wata 'yar karamar ƙura in ta taso a madina a ji hayaniya sahabai su fito da dawaki da ta Kubba sai su ga annabi ya riga su ya warware matsalar sai ce kowa ya koma gida ya kwanta an warware matsalar <laughs> eh ka je da annabi yake ba magana ake ta raganci ba a'a ba annabi ba to haka ya samu wannan matashi a Zubairu ya zabe shi a matsayin mai hawari annabi ya ce inna li kulli nabiyyin hawariyan kowane annabi yana da ainihin kamar bodyguard mai tsaronsa wa hawariyu amintacce na da yake tsaro na shine az-zubairu az-zubairu ibn al-awwam ana ganewa to Allah ta'ala yake cewa faktubana ma shahidin ya Allah ka rubuta mu cikin waɗanda suke ainihin masu eh, wato masu shaida babu ko shakka ɗaya ɓangare na wannan aya yana karantar da muhammul yahud bi katli isa alaihi salam yadda yahudawa suka yi yunƙuri, suka shirya kashe annabi isa a ƙarƙashin faɗin Allah wa makaru wa makarallah to shine wannan Allah ta'ala yake ba mu labari akan banu Isra'ila fi ma hammu bihi min al-fatki bi Isa yunkurin da suka yi na damkar annabi Isa e wa iradatihi bi su'i da yadda suka nufe shi da mummuna wasalbi suka so su ainihin tsire shi e hina tamala u alaihi lokacin da suka haɗe mashi kai ko wane ne kai idan Allah ya jarabce ka da wasu mutane suka haɗe ma kai sai dai Allah ta'ala ya fitar da kai mm. muna ganewa in dai aka samu wasu mutane suka haɗe ma kai to babu yadda ka iya sai dai Allah ya kwace ka wannan shine abin da zaka sani eh kai dai ka tabbata kana kan gaskiya domin nan ne kake iya samun taimakon Allah cikin gaggawa idan ka tsaya ainihin akan gaskiya to sai ka samu gudunmuwar ubangiji sai ka samu tsaro daga Allah tabaraka wa ta'ala ko yaya mutane suka haɗe maka kai ko yaya suka taro akan ka babu yadda suka iya ana gane wannan za su buga su buga ƙarshe su kyale ka wato ainihin ka zauna lafiya to muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu to yadda suka nufi annabi Isa da sharri suka ainihin yi haɗin kai a kansa wara shaubihi ila malikin wato ila maliki zalika zaman suka kai gulman sa wurin sarkin wannan zamani wannan ba bakon abu bane ana ganewa ko suka kai wato ainihin ƙararsa wajen sarkin wannan zamani sarkin wannan lokaci eh, suka kai ƙararsa wa kana kafiran akai rashin sa'a sarkin kafiri ne fa an hau ilaihi anna ha huna rajulan yudilluna suka ce a ranka ya dade an samu wani mutum mai batar da mutane wai shi sunan shi Isa dan Maryam asalin shi ma dan zina ne haka suka ga sarkin idan ba dan zina bane a nuna ma baban shi ana ganewa a nuna baban shi mutum ne fitinan ne suka kai kara da gulma domin gulma a wajen masu abin nan ba sabon abu bane sabon abu bane in dai kana wa'azi sai ka fuskanci wannan kalubale kai gulmanka akai kaza a ce wannan ka'ida ne kada da na haka suka ce yana batar da mutane wa yasudduhum an ta'atil malik kuma sannan yana hana mutane su ma biyayya ran kai dade sannan yana rudar da mabiya yana raba uba da da ila gaidi zalika iri da abin da aka saba faɗi ba an ce annabi ba yana raba uba da ɗa yana raba abin nan lokacin da aka samu a tufailu ɗan amru tufailu wani sarki daga cikin sarakunan laraba ya zo makka ya saba zuwa lokaci lokaci yana yin ainihin ɗawafi a ɗakin ka'aba yana umara yana zuwa wannan karan kafin ya wani abu kafirai suka kan shi don damu su kada da'awar annabi ta fita daga makka ta je waje so suke su binne da'awar anan ka ce ya tufail ya kai tufailu kai dai tsohon abokinmu ne innaka qad qadimta biladana gashi dai ka zo garin mu ka saba zuwa ko da yaushe lafiya lau kayi ibada ka tafi lafiya sai dai wannan karan ka zo muna cikin matsala me ya faru Allah ya jarace mu da wani yaro haka suke cewa annabi fa wani yaro nan yake mai raba uwa da da maganar shi akwai sihiri mai raba uba da da mai raba aboki da aboki mai raba dan uwa da dan uwa mai raba mata da miji kaji kaji duk abin da za su faɗa suka faɗa akan akan annabi suka gaya wa tufailu dan amur ya ce hatta ajma'atu amri ala Allah asma minhu kalima wanda yake da irin wannan sharri ina amfanin saurarensa ya ce har sai da ne alkawari wa kaina wannan mutum ba zan saurare shi ba ba zan ji ko maganar shi ɗaya ba kaga ziga in aka ziga mutum a kanka to sai ka ba a hankali har riga an ɗora shi bisa keken ɓera ya tafi sai ka bi sannu ya ɗau alkawari ya ce wa hashautu fi ya kutunan sai da na je na ɗebo auduga na toshe kunne na kar ma magana shi ta shiga mun kunne kaga an kai ƙarshen ziga ya ce fagadautu ilal masjidi wata rana na safiya na yi sammakon zuwa masallaci ina zuwa fawajattuhu kada sabakani wannan mutum da aka nuna mun aka ce fitinanne ne sai na tadda ya ma riga ni zuwa masallaci fawajattuhu yusalli salatan ghaira salatina na tadda shi yana yin sallah ba irin sallan mu ba irin baragadar da muke yi shi nashi akwai natsuwa wannan sallar tashi ko mai ya san an ga nasarar farko a to ai Allah kenan kaga wannan kafiri ke bada shaida fawajattuhu yusalli salatan ghaira salatina sallah ta gaske yake yi ya ce ban sanya aka yi ba fawajattu ni adinu min hushe an ni dai ba an kara ba kawai sai ga ina ta matsawa kusa da shi ina ta matsawa kusa da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan hatta asbahatu qariban minhu sai ga ni kusa da shi dab dab da shi wa aballahu illa an yusmi'ani shay'an mimma yaqulu Allah ya ki sai da ya jefa man duk da auduga da na cusa a kunne sai da Allah ya jefa man wani bangare na abin da yake faɗa fasami'tu kalaman hasana a iya inda na ji fa sai na ji magana mai daɗi kyakkyawan magana na ce aiko wannan magana ba aibu cikinta fasami'tu kalaman hasana kai ko magana Allah daga nan ne sai tunani ya zo mu sai na ce wai haka ko wai laka ya tufai kai canka ya kai tufai ya za ka yi da wasu su ziga ka innaka rajulun labibun sha'irun mutum ne kai mai ilimi masanin zance eh kana gane alhasanu min alqabih kana gane kyakkyawa kana gane mummuna to ta ya za a yi a ce ka kasa ganewa na haka babu damuwa wannan mutum kawai zan saurare shi in abin da yake kai ya min in karba in bai mani ban kyale mashi kawai sai kai tsaye tashi sai tafi gidan manzon Allah Lama ya shigo ya ce ya muhammad a arid alayya amraka bijiro min da abin da kake talla me kake so ka kaya wa mutane me ya saƙon naka faɗa in ji ya ce faƙara alayya suratul ikhlas sai annabi ya karanta mai suratul ikhlas eh ba dogon jawo aya kai ba Awi gajeru ne qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ce sai na ji wani irin zance duk duniya ban taba jin zance mai adalcinsa ba domin an ce Allah ɗaya ne kuma mun san ɗayan ne ba shi da abokin tarayya shi ake nufi da bukata bai haifa ba a haife shi ba ya ce kai daga ƙarshe fa basattu yadi sai na shimfiɗa masa hannuna na miƙa mai hannu wa shahidtu Allah ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah shikenan an ga tufailu abu huraira da kake ji mai ɗumbin hadisai a hannun tufailu ya musulunta ka daga cikin sahabbai ba mai hadisan abu huraira ya riga shi musulunci tufailu ya riga shi musulunci amma ba a ji tufailu ba kamar da aka ji abu huraira <laughs> ko ba ba dalilin shi ya musulunta duk wani hadisi da za karanta na abu huraira ya samu lada dufailu zai samu lada shi don shi ya musulunta da abu huraira ita gaskiya ba ka iya toshe ta ko ya kai kokarin ka toshe gaskiya sai dai ka yi iya kokarin ka amma ba za ta toshe ba ana gane ba kuma gaskiya guda ɗaya ce babu wani abu bayan gaskiya sai bata to kaji za a iya samun a yi faɗa da gaskiya kamar za a yi nasara kun fante teku ne zai baje daga ƙarshe dai gaskiya ce za ta yi nasara to kaji so don haka dai wato ainihin suka yi wannan tsare-tsare na ainihin ganin sun gama da shi annabi isa suka kai shi wurin sarki kuma suka faɗi maganganu a kansa na ƙarya eh, suka ce ɗan zina ne da sauransu daga nan wannan sarki ya ce a je a kamo shi kai in ma an kamo shi a tsire shi a asabtar da shi a lokacin da suka kewaye gidan annabi isa wa zannu annahum qad zafiru bi tsammanin sun riga sun gama kama shi tun da an riga an gama zuwa da duk abin da za a zo da shi na tankokin yaƙi da jami'an tsaro duk an zo an kewaye gidansa an ce a kama shi eh, suna ganin sun kama shi sun gama na jahullahu ta'ala min bainihim yana cikin sun Allah ta'ala ya kubutar da shi wa rafa'ahu ah, wato min rawzanatil bait idhalikal bait Allah ta'ala ya fitar da shi daga rufin wannan gida ya dauke shi eh, yana ana ji ana gani Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin dauke annabi isa alaihi salatu wasalam ya daga shi ainihin zuwa sama ya tafi da shi wa alƙallahu shabahu ala rajulin kana inda fil manzil wani mutum da ke tare da shi a gida sai Allah ya jefa mishi kamanceceniya irin ta annabi Isa suka yi zaton annabi isan ne suka shiga wa taƙalu suka kama shi fi zulmatin cikin dare suka yi tsamana annabi Isa ne suka kamo shi suka wulakanta shi suka tsire shi suka sanya ainihin eh, wato eh, kansa kaman kaya suka sanya mai kaya a kai suka abubuwa da yawa suka yi duk abin da za su yi suka yi abin da za su gama shine Allah ta'ala ce wa makaru wa makarallahu suka kulla sharri ko ka ce suka shirya sharri kuma Allah ta'ala ya maida musu sharrin su wallahu khairul makirin domin Allah shine mafi alkhairin wanda yake maida sharri ga waɗanda suka kullo sharri to ɗan uwa insha Allah za mu tsaya a nan ah, gobe idan Allah ya kai mu sai mu ci gaba da jin yanda kuma ta kwashe tsakanin shi annabi isa alaihi salatu wasalam da waɗanda ainihin suke tare da shi masu bin shi suna taimaka masa da kuma masu ƙoƙarin taɗe shi insha Allahu nan ne za mu tsaya subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara jaddada godiyarmu ga ubangiji subhanahu wa ta'ala الذي جل شأنه وتعالى سلطانه وتقدست قدرته tsira da amincin Allah da salati da albarka da daraja su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta cikamakin annabawa shugaban manzanni farin jakada wanda Allah ta'ala ya aiko shi domin ya zamto rahama da jin kai gare mu baki ɗaya. su tabbata ga iyalan gidansa masu daraja da sahabban sardaddun Allah har izuwa waɗanda suka bi su da kyawawan ayyuka har izuwa ranar tashin alkiyama bai haka yan uwana masu albarka masu daraja a cikin addinin allah a wannan masallaci da ke nan area 10 a nan babban birnin tarayya abuja a wannan majalisi mai albarka wanda babban malaminmu wanda kullum muke amfanuwa da karatuttukansa da haska mana tocila da yake yi a yaushe a duk lokacin da aka dukunkuno wani abu mai kama da musulunci aka ce musulunci ne a duk lokacin da aka jefo wani makirci wanda zai cutar da addinin musulunci malam yana daga cikin malaman da suke haska mana fitila a wannan ƙasa mu najeriya muna roƙon allah ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi ya saka masa da gidan aljanna ya yawaita mana irin su a wannan nahiya tamu hakika malam yana daga cikin malamai waɗanda idan aka rasa irin su idan zai faɗi gaskiya baya duba ƙungiyar da yake ciki baya kallon waye in ya ji zai bata masa rai baya kallon hatta ku da kuke nan masallacin ko da za ku kore shi ku ce kai ya ƙara zuwa muku wa'azi in dai ya tabbatar gaskiya ce ya faɗa zai faɗa yana daga cikin irin fahimtar da ne masa ubangiji ta'ala ya saka masa da alkhairi ya ƙara masa gwarin ƙwarin gwiwa da jajircewa wanda wannan shine wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wasiya Allah ga kowanne daga cikin mu wa idza qultum fa'dilu duk in za ku yi magana ku yi adalci ku faɗi gaskiya ko da ku akan wane ne duk yadda hukunci ko magana ta tashi za ka yi ka yi adalci ka faɗi gaskiya ko akan waye ko da ku za ku ɓata in dai akan gaskiya kuka ɓata gaskiya ka gaya masa kuka ɓata Allah yana tare da kai malam Allah ya saka maka da alkhairi Eh, hanya ta biyu da mu kuma dama duk shekara in kan zagayo da ke da mu ba ma tafsirin lokaci irin wannan na bayan sallar la'asar mukan amfani da lokacin dama mukan kai ziyara inda 'yan uwa malaman mu suke gabatar da karatuttuka mu je mu karu mu fa'idantu hakika mun zo mun fa'idantu mun karu Allah Ubangiji ya sanya mana a mizanin mana kyawawan ayyuka Allah ya saka da alkhairi daga ƙarshe abinda na san malam ya yi kira malamai suna ta yi mana kira muna cikin wannan goman karshe na wannan wata mai albarka ramadan mu tsaya mu jajirce kada mu yi wasa kada mu yi sakaci kada mu yi kasala duk inda ake gabatar da wani aiki na ibada kowane iri ne ka yi kokari ka ba da gudunmawar ka amma ba za ka samu yi ba ina fata muna ganewa akwai wani bawan allah a inda nake a shi baya sallar tahajjud amma duk wani abu da ake bukata zai kawo muku zai kawo ruwa ruwan gora ya kawo ya zube masu sanyi zai kawo mai janareto ya mutu a zuba amma shi yana gida yana bacci to kaga ko ba komai dai kai in ba za ka yi ba da gudunmawarka eh, kada ka zamto cikin waɗanda kai kana zagin masu yi baka yi kana kushe su kai baka yi abin da ake so ko ba komai ko da shawara ne ko da magana mai daɗi ka rinka karfafa gwiwar mutanen kirki balantana yanzu ana so ka kazamtu cikin masu yi allah ubangiji ya mana albarka allah ya yanta mu cikin wannan wata mai albarka allah ubangiji ya taimake mu malam allah ya saka maka da alkhairi fa jazakumullahu khairan wa ahsana ilaikum سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك Atubu واتوب اليك والسلام عليكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا صلاتنا وتقبل منا دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان واغفر لنا يا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل خير عمرنا آخرا وخير أملنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم آمنا في نيجيريا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلادنا نيجيريا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اغفر لآبائنا